أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin misbahu salik yau za mu yi darasi na goma sha biyar insha Allah za mu tashi inda mala yake cewa wal ash'ari qudwatun muqaddamu junaiduna dariquhu muqawwamu للأولياء كرامة لا تنكر ثم الدعاء نفعه مؤثر ولا نبي قط أنثى يشتبع أو عبد أو ذو آحة قبل النبع لقمان واسكندر ليس أنبياء في أرجه الأقوال لكن أولياء والكلف في الخضر شهير منجلي أمرسل أم لا وقيل بل ولي ما ليتي والعشعري وتو أبو الحسن العشعري يكن فيه abul hasan al-ash'ari qudwatun abun koyi ne shugaba ne wanda ake koyi da shi muqaddamu abun gabatarwa junaiduna junaidun mu nufin al bin muhammad dariquhu tafarkinsa na sufanci muqawwamu abun daidaitawa ne wato al-ash'ari shine abul hasan al-ash'ari wato ali bin isma'il bin ishaq wanda nasabansa tana dangantaka zuwa ga abu musa al'ash'ari ƙabilan su ɗaya ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka jikan abu musa al'ash'ari ne amma akwai tazara tsakaninsa da shi abul hassan al'ash'ari ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da hudu kuma shi ne ake dangantawa aqidan ash'ariya muna da ainihin daga cikin wato jama'a na aƙidu akwai aƙidan ash'ariya akwai aƙidan maturidiyya akwai jahamiyya akwai mu'tazila akwai rawafid akwai murji'a da sauransu to aƙidan ash'ariya da aƙidan maturidiyya wato wanda ake danganta zuwa ga abu mansur al-maturidi wato nan ɗariƙo guda abin nan aƙidu guda biyu su ne aƙidun da suka fi kusa da ahlus sunna aƙidan ash'ariya da aƙidan maturudiya su ne suka fi kusa da aƙidan ahlus sunna har ma wasu suna ɗaukan wa'annan aƙidun kamar su ne ma aƙidun ahlus sunna gaba ɗaya saboda sauran sun saba wa ahlus sunna sabanin yayi yawa kamar mu'tazila kamar shi'a kamar khawarij da sauransu to al'ash'ari da shi da maturidi babu wanda ya fi su samun mabiya daga cikin wato kungiyoyi na aƙida to abul hasan al'ash'ari ya samu karɓuwa sosai saboda kasancewansa ya yi faɗa da yan bidi'a da yawa su ne mu'tazila da khawarij da shi'a wanda da can ya kasance mu'tazili ne yana aqidan mu'tazila to ana tafiya ana tafiya shikenan sai ya fahimci wannan aqidan ba ita ce aqidan ahlus sunna ba ya fahimci akwai matsaloli da yawa ko matsaloli da yawa wanda suka saba wa ahlus sunna to daga nan sai ya ƙi ya bi wannan ɗariƙan ma'ana sai kaucewa wannan akida ɗin sai koma aƙidan malaminsa kullab sai koma aƙidan kullabiya wato ya bar itizali ya bar ɗariƙan mu'tazila don wata ran an neme shi a makarantar da aka rasa shi aka ce ina abul hasan al-ash'ari aka ce itazala wato ya kaura daga wannan makarantan ya kuma makarantan malamin sa daga nan wai aka sa musu mu'tazila to bunnan da ya koma tafarkin malamin sa kullab to sai ya zama shi ne kuma ya fi shahara wajen yada aqidan malamin sa sai aka danganta masa aqidan fiye da malamin sa ne ita ce aqidan ash'ariya wanda galibi littattafan mu na fiqh ake sa wannan aqidan a ciki kamar in ka dauki ibnu ashir zaka ga irin wannan aqidan ne haka na ibnu rushd irin su manzuma ta qurtubi duk aqidan ash'ariya ne amma aqi abun risala ita kuma ba aqidan ash'ariya bane aqidan ahlus sunna ne 100 bisa 100 saboda haka shi mai risala bai samu wannan wannan matsalan ba to abu abun nan yana cikin bin wannan tafarki na ash'ariya wato shine tafarkin malamin sa kullab ana cewa aqidan kullabiyya daga ba kuma sai fahimci fato wannan aqidan ita ma tana da matsala ita ce aqidan ash'ariya din shikenan daga nan ita ma wannan aqidan sai mata tawaye ya koma zuwa ga aqidan ahlus sunna wal jama'a wato aqidan magabata aqidan su imam malik imam shafi imam ahmad bin hanbal shikenan sai bar kuma duk wata firqa wato wata jama'a da take shigo da ra'ayinta ko san ranta a cikin abin da ya shafi harkan aqida wato masu barin nassi na alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi in bai dace da fahimtar su ba sai su yi masa tawili ko su canja masa ma'ana su yi aiki da hankalinsu wanda suna cewa shi hankali da shi ne ake fahimtar nassi wato ƙur'ani ko hadisi idan hankalinka ya saba da nassi wato ƙur'ani ko hadisi to ka gabatar da hankalinka akan ƙur'ani ko hadisi suka ce ai ba don hankalin naka ba za ka fahimci ƙur'anin ko hadisin ba shaidan ya musu wannan wahayin to saboda haka wasu da suka zurfafa in ƙur'anin ya zo ture shi suke gaba ɗaya sai ainihin su kawo aƙidansu tasu ta kansu wasu kuma sai su yi wa ƙur'anin tawili su ba shi wani ma'ana ko hadisai su musu tawili su ba su wata ma'anar daban ba irin ma'anar da magabata suka fahimta ba to haka ake ta tafiya wannan duk ya faru bayan magabata sun kare bayan karni kar abin nan eh, abin nan eh, sahabbai sun tafi tabi'a da tabi'u tabi'ina aka dinga kirkiro abun da zamanin sahabbai ko shakka babu akwai shi'a akwai kuma khawarij su ne wanda aka sani daga baya aka dinga faɗaɗa abubuwa to a sha'ira suna daga cikin masu tawili da su da maturidiyya shi yasa nasu ya zama da sauki akan irin su mu'tazila masu inkarin siffofin Allah gaba daya da irin su khawarij da irin su shi'a to daga baya sai gane cewa duk wannan ba hanyar da ya kamata ya bi bane saboda haka a dawo kan aqida ta sunna ita ce aqida ingantacciya saboda haka abul hasan al-ash'ari sai bayyanar da tawayensa ga aqidan ash'ariya wanda ake danganta masa ita shi ba tare da wannan aqidan ya bar duk aqidu wanda suke sun saba alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kafin nan mutane wasu sun ɗauki aqidan sun yi ta yada ta sun yi ta tafiya da ita kamar Jadu bin Jirham da ya kawo aqidan Jahmiya aka yi layya da shi aka kashe shi saboda ya wuce gona da iri to lokacin abu ne jahan bin safwan shi kuma ya riga ya yada aqidan sai aka sa mata aqidan jahmiya to shi ma haka abu ya riga ya yadu sannan daga ba kuma ya zo yi wa abun tawaye to amma duk da haka ya yi kokari domin yayi ta wallafa littattafai yana yi wa su yan bid'a raddi ibnu hazam az-zahiri al-andalus yace ya wallafa littafi ya kai 55 littafi 55 shi abul hasan al-ash'ari yana yi wa ainihin yan bid'a raddi akan gurɓata aƙida wato da suke yi yi wa wa'innan raddi yi wa wa'innan raddi haka dinga wallafa littafi sai da wallafa guda hamsin da biyar cewa a dawo akan aƙida ta ahlus sunna daga cikin littattafin da ya wallafa akwai al'ibana an usuli diyana shi kuma wannan ya bayyanar da tsantsan aƙidan ahlus sunna ne aƙida ta gaskiya aƙidan ahlus sunna wal jama'a aƙidan magabata wanda in ka bita shine ka bi aƙida ta gaskiya wanda abin da sa ba za a danganta masa wannan aƙidan zuwa gare shi ba a ce mata ash'ariya saboda dama ita ce aƙidan da musulmi suke a kanta tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aƙidan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da sauran shugabannin addini da haka aƙida ce ta ahlus sunna ba wanda za a danganta wa ita ba za a ce aƙida kaza ba to amma sauran aƙidu in wani ya zo ya kirkiro nasa to sai a danganta masa wannan aƙidan sai a ɗauki sunansa sai a danganta masa wannan aqidan ko a ɗauki wani lakabi a lakaba masa shi yasa abin nan sheku abin nan imam mali da aka tambaye shi aka ce wai ya ake a gane ahlus sunna ne yace wanda ba su da wani suna sai musulmi ahlus sunna kawai ya sunan su kenan ba su da wani lakabi. amma duk wanda ba ahlus sunna ba ko za samu yana da abin nan wani suna daban kuka ce mu'tazili ko khawariji ko ko ko jahami ko murji'i ko ash'ari ko maturidi dole sai ka laƙaba masa wannan kafin ka yi bayaninsa haka nan abun nan eh, ibn qudama al-maqdisi yace wa kullu muttasimin bi ghairi al wa sunna fa huwa mubtadi'un sai ce kal jahmi wal mu'tazili wal rafidi ya talisafa duk wanda ya alamta kansa da wani suna ba musulmi ahlus sunna ba to dan bid'a ne sai dinga kawo su ya dinga kawo su ƙungiyoyi na aƙida wanda an an canja qur'ani da hadisai ko an musu littafin sa al-ibana an usuli diyana wato bayani dangane da asalin addini wato shine tauhidi to daga ciki ga abin da ya faɗa don bayan ya rusa dukkan wa'annan aqidu wanda suke gurbatattu wanda da shi ma a kansu yake kuma ya karantar da ɗalibansa a kai amma da ya gane kuma sai ya ya dawo zuwa ga gaskiya haka ake bukatar malami duk yadda ka yada barna in ka gane gaskiya kuma ka dawo ka ce barna ne sai ka koya mutane kuma abin da ke gaskiya shikenan sai aka bayan ya rusa sai aka ce to menene sai da kansa yake wa kansa tambaya yace to idan kuka ce mini kuma to menene aqidata me nake bautawa Allah ta'ala da shi to shine sai wannan bayani yace qauluna allazina qulu bihi wa diyanatuna na dinu biha at-tamassuku bi kitabillahi rabbina azza wa jalla wa sunnati nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الدين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين ورحمة الله عليه من إمام مقدم المقدمة وأن اللي تافي ya yi wannan bayanin al'ibana usul yace mu abin da muke faɗa a aqidan mu addinin da muke yi aqidar mu ita ce at-tamassuku bi kitabillahi rabbina azza wajal riko da littafin ubangijin mu ubangijin talikai mai girma da buwa wato riko da alqur'ani sanne ce wa sunnati nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam da sunnar annabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani mai aƙida ta gaskiya dole ya zama yana riko da alkitabu wa sunna wato qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma da dukkan abun da aka ruwaito daga shugabanni sahabbai wa tabi'in da tabi'ai wa immatil hadith da malamin hadisi yace mu muna yin addinin mu ko aqidar mu ita ce aqidan alqur'ani da sunna da kuma duk abun da aka ruwaito daga wajen sahabbai sun faɗa da tabi'ai da kuma shugabannin hadisi su ne malamin hadisi to wannan ita ce aqidar mu duk abun da suke a kansa shine muke akai wannan shine aqidan kuma magabata al-ilmu kitabi wa sunna bi fahmi salafil umma ilimi daga alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtan magabata sune salaful umma sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina yace to mu akan sa muke yace sannan wa nahnu bidhalika mu'tasimun mu muna masu riko da wannan wa bima ya yaqulu bihi abu abdullahi ahmad bin hanbal qa'ilun yace kuma duk abunda abu abdullah shine ahmad bin hanbal yake faɗa mu ma muna faɗa Imamu Ahmad yace in ga Imam Ahmad duk abin da ya faɗa na aqida to mu muna bin sa Imam Ahmad kuma ina cikin al-a'immatul arba'a aqidan sa aqidan ahlus sunna ne duk a'immatul arba'a aqidun su aqidan ahlus sunna ne yace kuma wani ma khalafa qawluhu mukhalifun duk abin da ya sabawa maganar Imam Ahmad a aqida to mun saba mata ba ruwan mu da ita Imam Ahmad kuma bai saba da Malik da shafi da abu hanifa a cikin aƙida ba bai saba da sabai da tabi'ai ba yana bin aƙidan wato aqidan magabata ne ke sa shekul islami taimiya da ya jero a cikin lamiyan sai ya jero aqidan ahlus sunna gaba daya sai ya ce haza a atiqadu shafi'i wa malikin wa abi hanifa ta thumma ahmad yatba'u wannan ita ce aqidan imamu shafi ita ce aqidan imamu malik ita ce aqidan imamu abu hanifa sai ce thumma ahmad yatba'u sannan imam ahmad kuma yana bin su a aqida don shi shine zo a baya saboda ake ce duk abin da ya saba aqidan imam ahmad yace ni ba zan yi shi ba na saba masa me yasa yace li anna al-imam al-fadil saboda shine shugaba wanda yake mai falala allazi abana Allahu bihi al-haq wanda Allah ya bayyana da gaskiya da shi wa dafa bihi dalal ya gusar da barna da shi wa awdaha bihi al-manhaj wato ya bayyana tafarki madaidaici tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sannan wa qama bihi bid'a al-mubtadi'in sannan kuma Allah ta'ala ya rusa bidi'an masu bidi'a da Imam Ahmad wato ya an kame bidi'an aka hana ta sakat da sababin Imam Ahmad sannan wa zai da wato da kaucewa masu kaucewa su ne batan masu bata wa shakka shakin da kuma shakka mai shakka doni mai shakka aqida mai shakka cikin Qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad ya kauyar da wannan ya yaki wannan abu sai ce wa rahmatullahi alaihi min imami muqaddam ramar Allah ta tabbata kan Imam Ahmad shugaba ne abun gabatarwa to sai ce wannan ita ce ita ce aqidansa kina aqidansa aqidan ahlus sunna shi ma Imam Ahmad ya wallafa littattafai yayi wa kuma in bidi'a raddi daga cikin sa akwai ar-raddu ala al-jahmiyya ar-raddu ala al-jahmiyya wato littafi ne yayi yayi wa jahmiyya raddi jahmiyya wato daga cikin aqidu inda suke wato ba masu kyau ba daga cikin manya-manyan daga cikin yan bid'a sau da aka abul hasan al-ash'ari a ƙarshe ya dawo zuwa ga aqidan ahlus sunna aqidan imam ahmad ita ce irin aqidan da muke karantarwa wato aqidan imam malik aqidan imam shafi aqidan imam abu hanifa to amma ana danganta masa waccar aqidan saboda da yayi ta sai ta shahara da sunansa sai ake ta cewa ash'ariya amma daga baya kuma ya dawo zuwa ga aqidan ahlus sunna kuma akan taimutu mutu kuma ya ta wallafe wallafe yana bayyana da aqidan ahlus sunna yana yi wa kuma yan bid'a yan bid'a to ne yana cewa wal ash'ari qudwatun wato abu abul hasan al ash'ari abun koyi ne muqaddamu abun gabatarwa to sai dai a can baya aqidan da ya kawo a baya wanda muka karanta aqidan ash'ariya ne kuma mun yi bayanin abun da yake daidai da abun da yake ba daidai ba amma gyaran da muka yi in ka lura kaɗan ne bai da yawa saboda sun fi kusa da ahlus sunna fiye da sauran wato ainihin aqidu irin su jahmiya da shi'a da khawarij da sauransu to sai ce Junaidu junaiduna tariquhu muqawwam wato junaidu shine al-junaidu bin muhammad tariquhu tafarkinsa na sufanci muqawwamu abun daidaitawa ne wato tafarki ne miƙiƙi bai da matsala ba tafarki ne wanda za aka shigo da bidiyoyi a cikinsa ba ba tafarki ne wanda aka shigo da shirka a ce maka tauhidi ba ne ko a shigo da bata a ce maka shirya bidiya a ce maka sunna a'a wato sufanci irin na aljunaidu sufanci ne mai kyau irin sufanci irin na da mai ma'anan gudun duniya da mai da al'amari zuwa ga Allah da kuma wato dukufa akan dukkan ayyuka da za su amfane ka a lahira ita ce a wannan ɗariƙar junaidu ba ta da wani matsala junaidu wato shine junaidu bin muhammad alkawariri don saboda babansa yana sai da azujaj wato shine gilas shi yasa aka sa masa alƙawari don alƙawari shine qarau wato abin da yake fashewa wato gilas gilas mai fashewa sai aka sa masa alqawariri shi baban nasa to junaidu an haife shi a iraki kuma ya kasance malamin fiqihu ne kuma tafaqqa ala abi thawr abu thawr yana da mazhaba sai dai bai da mabiya sai mazhaban ta zama tarihi ba kamar irin mazhaban su imam malik da sauransu ba to shi dalibin abu thawr ne sannan ya rasu a shekara ta ɗari biyu da casa'in da bakwai kenan ya riga abul hasan ash'ari rasuwa sannan yana cikin karni na uku wato karnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yabi masu shi wato da yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum to da aka ya shiga cikin shekara 300 na wato na farko to idan wannan kenan wannan littafin an gina shi akan abubuwa guda uku a wajen aqida aqidan ash'ariyya a wajen ɗariƙa ɗariƙan junaidu salik duk da cewa shi bai abin da ya shafi sufanci ke nufi ɗariƙan sufa duk da cewa bai kawo komai na tafarkin wato na ɗariƙan wato abin da ya shafi sufanci na junaidu salik din ba bai kawo ba nan abin da ya shafi fiƙiwa kuma wato akan mazhaban imam malik sabanin ibnu ashir ibnu ashir shi ma aka gina littafinsa kuma kowanne sai ya kawo yace fi aqdi ash'ari wa fiqi maliki wa fi tariqati junaidi saliki haka yace ya gina littafinsa ya gina shi akan fi aqdi ash'ari wato aqida na abul hasan al ash'ari sannan wa fiqi maliki fiqi irin na imam malik wa fi tariqatil junayd saliki da kuma tariqa ta sufaye ta junaidu as-salik to da yaje sai a can karshe sai babu tasawuf ko mabadi'it tasawuf babin da yake karantar da farkon sufanci abubuwan da ya kamata mutum yayi to idan ka karanta babin daga farkonsa har sa babu abubuwa na bidiya wanda sufayen zamani a yanzu suka shigo da shi ka tuba ne ka koma zuwa ga Allah ka daina annamimanci ka daina riba ka ji tsoron Allah ka zama mai ibada haka ya dinga jero bayanai na makarimul akhlaq da gudun duniya amma ba wani abu na bidiya wannan kuma shine tafarkin wato shi Abul Hasan al-Ash'ari abun nan ka al-Junayd bin Muhammad da kuma abul hasan al-ash'ari wanda shi ma ana cewa sufi ne amma sufancinsu sufanci ne original wato mai kyau ba sufanci dan jabu wanda aka shigo da bidiyoyi a cikin sa ba saboda komai zai fara mai kyau daga baba yana tafiya yana tafiya sai kaga abubuwa wato suna lalacewa abul hasan al-ash'ari da yana bayani akan abin da ya shafi sufancinsa ina ji na sha wannan bayani don ma'anan sufanci shine kai gudun duniya ka koma zuwa ga ayyukan lahira kawai baka damu da duniya ma to sai aka tambaye shi ma sirrin eh, ka fi duniya me sirrin zuhudunka a duniya me yasa kake sufanci ta ba sai lahira kawai abubuwa guda hudu ya faɗa yace alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtagaltu bihi na san aiki na da aka dora min na wajibi na ibada ba mai mini sai ni sai na shagala da ayyuka na ibada kawai wanda Allah ta'ala ya dora mini na biyu yace wa alimtu anna rizqi lan ya'khudhahu ghairi fatama anna qalbi lahu na san arziki na babu wani wanda zai kwace mini shi ma'ana arzikin da Allah ya yanka mini ya kaddara min zan yi a duniya ni ne dan samu wannan arzikin ba mai kwace shi yace to sai na samu nitsuwa a abin da ya shafi neman arziki a harkan duniya sai ya samu nitsuwa bai damu da ita ba kuma dole duniyan za ta zo masa sannan na uku yace wa alimtu anna Allah muttali'un alayya fastahaytu an uqabilahu bil ma'siyah na san Allah ta'ala yana tsinkaya na ma'ana yana gani na a duk inda nake ko a sarari ko a boye to sai na ji kunyan ifiskance shi da sabon Allah sai na daina sabon Allah tunda yana gani na sai na ji kunyan sa bana sabawa Allah ta'ala sannan na uku na hudu yace wa alimtu anna al-mauta yantaziruni fa'adatu li liqa'illah na san mutuwa tana jira na to sai na yi tanadi don haduwa da Allah subhanahu wataala to wannan shine hakikanin sufanci amma zai don ka sa wannan maganan a mizani ka ɗauko sufancin zamani ka sa shi a mizani za ka ga akwai bambanci don ka ga yace na san ayyuka na na wajibi ba mai mini su sai ni ko ba haka bane sai na shagalta da su su kawai nake to yanzu a sufanci na zamani akwai matsayin da za kai ba za ka yi ibadan ba ma Sallar jam'i nan ka fi karfin ka je sai dai a gidanka kawai kai sallah ko akwai masallaci a kofar gidanka sai dai wani ya je ya yi sallah sallar juma'a ba za ka je ba sai dai wani sai dai mutane su je amma kai ka wuce ka je sallar juma'a sallar juma'a da manzala sa sama ya ce in mutu ya bar guda uku a jere ya jefar da musulunci bayan bayansa amma bai zai je ba saboda haka shi ya wuce je juma'a akwai wani shehi a Kano anguwar mu ɗaya da shi ba zuwa juma'a da aka ce ba zuwa aka ce kullum a kaba yake sallah saboda in ana tafiya masallacin juma'a to ana ganin sai na hawa kan dakin din gidansa to kaga zai tafi ne yayi me zai tafi Ka'aba ne je sallah to amma lokacin ba da ake tafiya juma'a a Najeriya an riga an yi sallah da awa biyu ma a Ka'aba din amma a lokacin ne shi kuma zai je sallar sallansa ko mutane sai su yarda da wannan to kaga mutum sai a hana ka zuwa juma'a a hana ka zuwa jam'i ko kuma in ka je jam'in ma ba za ka shiga sahu ba ba za ka yi sahu irin yadda manzala sama ya koyar sahabbansa su yi ba sai mutum ya je can baya shikenan sai ya abun nan sai ya tsaya shi kadai da buzunsa ba zai shiga ba a Nijar a lokaci na karatu a Nijar a Yamai wato Niyami babban birnin Nijar kenan akwai wani shehi muka je zamu gaishe shi shikenan sai aka zo aka tada sallah lokacin shi kuma sai ya zama yana karshen sahu shi kadai sahu kuma bai wuce biyu bane ko uku a ciki ɗalibinsa ne yake jagorantar mutane sallah da muka zo za mu shiga shikenan sai yake nuna mini ga inda zan shiga ai sabukan ya kamata idan ka zo eh, aka fara daga tsakiya ka fara da dama ne ka tsaya bangaren dama to shi kuma yana ta nuna min in je in tsaya wani wuri daban wanda ba nan ne ya kamata in tsaya ba kuma kaman zai yi magana yana kaman yana gaba gaba kaman zai yi magana kuma ana sallah a lokaci to ni ban san shi bane ce ka ji wani rikicaccen tsoho wani jahilin tsoho ga abin da ya kamata a yi shikenan muka gama sallah ne tsaya inda ya kamata na tsaya da aka sallame kawai mun gaisa da liman sai aka tayi gacen shehin nan a je a gaishe shi ani gan kawai dama ta arewa na shiga sai na fita ta kofar kudu kawai ni na gama gaisuwa ta su ko suka je suka gaisuwa su suka same ni hanya muka tafi saboda haka gani na yi rashin ladabi <laughs> tona duwa wahayin shedan ne sahu ma a ce ba za ka shiga ba ba za ka shiga sahu ma ba za ka je jam'i ba ko ba za ka je sallan juma'a ba to kaga hasan abin nan su junaidu bin muhammad ba haka suka yi ba sheku isa ya yabe shi yabo mai kyau a cikin sa sannan yace na san arziki na babu wanda zai kwace mini abinda Allah ya kaddara min sai na same shi baka kasa isa rabonka baka ƙetare arzikinka ya ce sai na samu nitsuwa dangane da abin da ya shafi abin duniya to amma ka gani yanzu na zamani kuma abin duniyan suke nema don za su zo su ce za su baka albarka a shafa kanka ka menene a zo ana ba su kuɗi a fita wannan ya zo ya shiga ya ba su kuɗi ya fita saboda haka an ɗauki hanyar kuma ta samun kuɗi ne a ce akwai abubuwan da za a maka akwai wuri wuridi adadi kaza da kaza ka ɗauki dubbunnen kuɗi kana bayarwa kaga zai zama na a zahiri ne zuhudun amma a hakika kuma babu zuhudu ne duniya ake nema yace kuma na san Allah yana gani na sai na daina saba masa ba na sabon Allah to amma yanzu kuma na zamani su kuma cewa suka yi idan baka sabon Allah istighfarin ka me zai ci kullum kana istighfari sau saba'in ko sau ɗari in baka sabon Allah istighfarin ka me zai ci ka je kai ta sabon Allah ka babu wani damuwa tunda kana istighfari kaga wannan bata ta shiga a cikin sa sufayin da ba gudun sabon Allah suke na yanzu kuma a ka je ka yi ko ka yi a ɓoye ko ka yi a bayyane za ka yi abubuwa na shirka za ka yi abubuwa na bidi'a saboda samun wani abun duniya matukar kana istighfari wai shi shikenan baka da matsala to kaga wannan istighfarin dama ana yin sa don a sabi Allah ne shi yasa ya zama izgilanci ne wa Allah subhanahu wataala bai da amfani yana bukatan wato a masa istighfari sannan na hudu yace na san cewa mutuwa na jira na saboda haka sai na yi tanadi don haduwa da Allah to yanzu na tanadi na haduwa da Allah kana sabawa Allah abinda Allah ya wajabta maka kuma baka yin sa abubuwan da suka wajaba ka yi su duka baka yi kaga akwai matsala to kaga wannan ba shine irin sufancin da magabata suka yi ba to junaidu salik sufancinsa irin na abul hasan al-ash'ari ne wannan sufanci yana da kyau kowa ya zama mutasawwif mai yin sufanci shine mai gudun duniya mai yin ibada wato ma'anansa kenan aiki da abun da ka karanta na ilimi shi yasa ake ruwaitowa daga imam malik ya ce man ta abun nan man tafaqqaha falam yatasawwafa faqad tafassaqa duk wanda ya yi ilimin addini bai yi tasawuf ba ma'ana bai yi aiki da abin da ya karanta ba to ya zama fasiki domin bai yi aiki da abin da ya karanta ma shi ne ma'anan wala ya tasawwa bai sufanci ba ma'ana bai aiki da iliminsa ba sai ce kuma wa man tasawwafa falam ya tafaqqaha faqad tazandaqa duk wanda yake sufanci kuma bai da ilimin addini to wannan munafiki ne wato ya zama zindiki zindikanci yake don yana bauta Allah da ka mana yana shirka don jahili ne yana bidiyoyi kuma gani yake addini ne wannan abu wannan shine halin galibin mutanen mu suna tasawuf kuma ba sa ilimin shari'a ba sa ilimin tauhidi ba su fahimci ma tauhidi ba kuma sai su ce za su yi sufanci daga nan mutum sai ya zama zindiki kamar yadda imam malik ya faɗa faman tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaqa duk wanda yake sufanci bayi da ilimi na addini to zai zama zindiki wato munafuki a addini a zahiri mutumin kirki amma a baɗi ne kuma ɓarna yake yi baya wajibi mutum ya bar wajibi ya dinga aikata haramun ya dinga mutane fo wannan yana karɓan kuɗi duk wannan ba munafurci bane a zahiri kuma ka nuna kai mutumin kirki ne ba ruwanka da duniya a baɗi ne kuma duniyan kake nema kana yin sufancin ne don samun abun duniya imam ya ce mutum ya zama zindiki kenan Sane ce wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa wanda kuma ya zama ga ilimin addini yana da shi sannan ga sufanci yana yi kaga sa zai zama irin na magabata kenan irin na su Abu Huraira abin nan komai an yanke alaka da duniya kawai an dukufa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala irin na su Hasan al-Basri irin suna abin nan shi al-Junayd bin Muhammad to wanda ya wannan to faqad ta shine wanda ya haƙiƙanin addini ka yi ilimi ka yi aiki da ilimin ka shi ne sufancin amma in aka ƙara wasu abubuwa kuma ko ka haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka to wannan kuma ka kauce hanya mutum ce ba zai ci abu mai daɗi ba mutum ce ba zai sa riga mai kyau ba wannan duk kana wahalar da kanka ne addini bai zo da wannan ba shi addini bai hana mutum ya ci daɗi ba kulman man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq waye ne ya hana mutum ya ado a duniya inji Allah ta'ala ba hana mutum ya ci abu mai daɗi ba wanda ya hana Allah ta'ala bai hana ba wannan ba shine ma'auni ba zuciyarka tana da kyau kana da tsoron Allah shine ma'auni amma ba rigar ka ne take nuna kai mutumin kirki ko mutumin banza da yawa mutum zai zama rigarsa ba ta da kyau bai damu da riga mai kyau ba kuma zuciyarsa ba ta da kyau baka ce mutumin banza ne wani za a gan shi fes fes fes zuciyarsa ma fes fes wannan kuma shine abin da ake bukata imam mali yana cewa ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز tu'azzu وجديد ثوبك لا يضرك بعدما تخشى الإله وتتقي ما يحرم ورثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم يتي كيوتا تتبابين كديدين ذاك إياه دند تبابين كان سامو درجة أدين جرم ما كاوري متاني yace sabon tufafinka ba zai cutar da kai ba matukar ka ji tsoron Allah don kullum kana sa tufafi fes fes in ka ji tsoron Allah ba zai cutar da kai ba yace tsohon tufafinka kuma kana sa tufafi abin nan mara kyau tsoho ko wani diddigegge yace wannan ba zai ƙara maka ɗaukaka ba matukar kai bawa ne mujurimi wato kai mai sabon Allah ne don ka shiga wani shiga wanda yake nuna kai mai tawazu'u ne ko mai zuhudu ne ko mai sufanci ne wannan ba zai ƙara maka ɗaukaka wurin Allah subhanahu wataala cutar da kai ma zai yi yasa duk abin da za a yi dole ne a yi shi tsakani da Allah saboda haka so wa ma zuhudu taqi bi halqi ra'sin wala bi tashaqqus al abdani jahran walakin bi tuqa qawlan wa fi'lan wa itharu thawabi ala al kharaji haka mai zuhudu yace yace zuhudu ba ka bar gashin ka ba ka tace shi ba ba ka bar jikinka fututu ba ka dinga sa tufafi mai kauri godo ko wani abu yace wannan ba shine zuhudu ba zuhudu jin tsoron Allah ne a zahiri da baɗini ka fifita abin da za ka samu na lada fiye da abin da zai shigo maka na duniya wannan shi ake cewa zuhudu to ga abin da aljunaidu yake faɗa daga cikin maganganunsa yana bayani akan abin da ya shafi tasawuf don ka gane cewa zufancin ya kauce qur'ani da sunna to kawai bid'a sunansa ba tasawuf bane yace at-tasawuf huwa safa'ul mu'amalati ma'allahi ta'ala wa asluhu at-ta'azzuf an anid-dunya yace abin da ake cewa tasawuf sufanci shine tsarkake mu'amala tare da Allah ta'ala duk abin kake zama tsakaninka da Allah kake kana addinin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo da shi kuma tsakaninka da Allah mu'amalar ka ta kyau ba a zahiri kai mutumin kirki a baɗi ne kuma mutumin banza ba yace asalin tasawuf kuma shine gudun duniya wato ka fifita lahiranka akan abin da ya shafi duniya wanda shine asalin sufanci sannan ya sake cewa a turuku kulluha mazdudatun alal khalqi illa man iqtafa athara rasuli sallallahu alaihi wa sallam wattaba'a sunnatahu wa lazima tariqatahu fa inna turuq alkhairati kullaha maftuhatun alaihi yace dukkan turuq wato dukkan ko hanyoyi wanda za su kai kai zuwa ga Allah kullu ha masdudatun alal khaqi duk a toshe suke akan halitta duk wata hanya da za ta kai kai zuwa ga Allah gaba su an toshe su illa man iqtafa athara rasuli sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya bi gurbin manzo Allah sa sama wato sai wanda inda manzon Allah ya taka ya daga kai kuma nan zaka taka duk abin da kake na addinin ka kana bin bayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine wanda ita ce hanyar da ba a toshe ba yace watta ba sunnata kuma ya bi sunnar manzon Allah sa sama wanda ya bi sunnar manzon Allah sa sama wannan hanyar za ta kai shi zuwa ga Allah amma duk wata hanya da zaka bi dama ko hagu ba za ta kai ka zuwa ga Allah ba sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace wala zima dariqatahu ya lizimci dariqar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce wace dariqa kake ka ce dariqar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sunnarsa yace ba wata hanya da za ta kai kai zuwa ga Allah ko wata dariqa sai dariqar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka bi sunnarsa yace fa inna turuqal khairati kulluha ma kullaha maftuhatun alai yace duk hanyoyi na alkhairi Allah ta'ala ya buɗe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun da yake nuna al'umma sai alheri komi alheri ya bude ya bayyana taraktukun alal mahajjati albayda laylu haka nahariha la yajigu anha illa halik na barku akan tafarki fari hanya fara derinta kaman yinin ta babu duhu ba mai karkacewa ya bar tafarki na inji manzo Allah sama sai ke. to duk wata hanya da zaka biyo ka ce zaka je wurin Allah a toshe take sai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga aljunaidu bin muhammad shugaban sufaye na asali ga abin da yake faɗa bin sunnar manzala sa sama shine sufancin kuma ita ce hanyar da za ta kai ka zuwa ga Allah subhanahu wataala to haka duk wanda ya kauce kuma to yana yin bid'a ne ba sufanci yake yi ba za mu tsaya a nan sannan ya lil auliya karamatun la tunkaru thumma du'a'u naf'uhu mu'athiru wato lil auliya karamatun waliyai suna da karama la tunkaru ba a inkarinta thumma du'a sannan addu'a naf'uhu amfanin sa mu'athiru mai tasiri ne wato waliyai suna da karama su ne waliyai al-awliya'u jam'u waliyin al-wali huwa al-mu'minu wato da Allah ta'ala ya tashi maganin yan bid'a sai bayanin wali da kansa da an bar abun a buɗe kowa duk abun da ya ga dama sai ya faɗa to da aka da zaran ka kauce kai wani bayani ka sai mu ce a ga Allah ta'ala riga yayi bayani kuma ba za ka kawo wani abu daban ba Allah ta'ala ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah subhanahu wa ta'ala ba su da tsoro lokacin da za su tafi lahira ba sa tsoron zuwa lahira saboda akwai alkhairai da Allah ta'ala yake nuna musu tun kafin su tafi lahiran a lokacin mutuwansu sannan wala hum yahzanu ba za su yi bakin cikin barin duniya ba su ce na bar iyalaina a na bar dukiyana na bar mulki na bar kaza gidaje na da waye ba za su yi bakin cikin barin wannan ba saboda abin da za su tarar a lahiran yafi abun da suka bari a duniya ta suwaye waliyan sai ubangiji ta lace allazina amanu wa kanu yattaqun su ne muminai waɗanda suke jin tsoron Allah shikenan magana ta ƙare wa kullu mu'minin taqin fa huwa lillahi waliyun dukkan mumini mai tsoron Allah waliyin Allah ne duk wani mumini da yake tsoron Allah waliyin Allah ne kuma gurgudun tsoron Allah ka gurgudun walitakan ka shikenan magana ta kare shi yasa a zamanin sahabbai ba a nuna wani a ce waliyi ne ko kadan kowa ma waliyi ne a zamanin tabi'ai ba a cewa wani waliyi ne haka tabi'u tabi'ina kowa waliyi ne ko mutum ya bi ka tsoron Allah kai ma waliyi ne gurgudun tsoron Allah ka gurgudun ta ka inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku tsoron Allah shi shi ya fi ku matsayi a wurin Allah ta'ala shi Allah ta'ala ce summa awrasna alkitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah mun gadar da littafi wa bayinmu da muka zaba waliyan Allah kenan amma su din sun kasu kashi uku daga ciki akwai mai sabon Allah shine zalimun li nafsihi kenan yana barin wani wajibi yana aikata ma wani haramun ɗin. sannan akwai kuma muktasid ba yabo ba fallasa duk abin da ya waje ba yana yi yana aikatawa abin da yake haramun kuma ya bari amma ba yin na filfili akwai sabiqun bil khairat ya aikata wajibi ya bar haramun kuma yana aikata na filfili abin da yake na nafila ba na wajibi ba yana yi a ibada yakan bar abubuwa na makaruhi wasu halal din ma yakan kyale su dukkanin wayannan guda uku Allah ta'ala ya zabe su manzon abin da Sheikhul Islam Taymiya yace wanda yake sabiqun bil khairat ga ayyuka na gari ga barin sabon Allah ga na filfili da barin makaruhi ko shakka babu waliyi ne shine babban waliyi wato a cikin waliyin yana gaba gaba na biyun sa muqtasid baya aikata haramun kuma yana aikata wajibi ko bai nafila ba yace shi ma waliyi ne waliyin Allah ne sannan akwai zalimun li nafsi mai barin wasu wajibi kuma yakan aikata wani haramun din amma mumini ne yace to shi ma yana da walittaka gurgudun tsoron Allah sa ai tunda yana aikata wasu wajibin ai tsoron Allah ne ya sa shi tunda yana barin wasu haramun din tsoron Allah ne ya sa ya bari to ubangiji ta'ala kuma ya ce mumini mai tsoron Allah shine waliyi saboda haka shi ma waliyi ne ko mai sa kenan duk mumini waliyi ne matukar yana tsoron Allah yana barin wani abu na haramun don tsoron Allah yana aikata wani abu na wajibi saboda yana tsoron Allah shikenan ya zama waliyi to kaga inda za a tafi a haka to ba wani nan da za a yi wa wani ba za a da jama'a ba kuma sai ya zama duk musulmai gaba ɗayan su waliyai ne kawai sai dai mutum ya ka tsoron Allah ya fi ka walittaka shikenan magana ta kare to su waliyan sai malaka cewa lil auliya karamatun waliyai suna da karama la tunkaru ba a inkarin su to abu na farko da ya waje mu sani cewa baya daga cikin sharaɗin walittaka karama yawwa wato ba sharaɗi ne mutum ya zama waliyi ba a ce sai karama ta bayyana masa menene karama karaman nan suka ce amrun khariqun lil adati maqarunun bil ma'rifati wa da'ati khalin min da'wa nubuwa wato wani al'amari ne wanda a al'adance bai zai yiwu ba sai ya bayyana a hannun mutum kuma dole wanda zai bayyana a hannunsa ya zama ya san Allah kuma yana yi wa Allah ta'ala da'a sannan baya da awan shi annabi ne don yana da awan shi annabi ne ko kuma annabi ne ya zama mu'jiza kenan kenan akwai sharuɗai guda biyu kafin wani abu ya bayyana a wurin bawan Allah ya zama karama farko ya zama ya san Allah na biyu kuma ya zama yana da'a wa Allah ta'ala baya sabon Allah yana bautan Allah subhanahu ta'ala kowa sani mutumin kirki ne to in wani abu ya bayyana a hannunsa wanda a al'adance baya yiwuwa sai a ce to wannan karaman waliyai ce karama ne na waliyai amma idan ya zama da mai sabon Allah ne sai wani abu ya bayyana masa na karama wanda a zahirinsa kaman karama ne to wannan ba karama bane istidraji ne Allah ta'ala ne masa talala saboda sabon sa, sai wasu abubuwa suke bayyana masa don ya kara bata ko kuma ya zama tsafi ne tsafi yake mutane ba sani ba sai suke ganin kaman wato karama ne take bayyana masa daga cikin misalai na karamomi masu kyau sai na Umar babban waliyin Allah a cikin al'umma manzala sa sama abubakar ne kawai ya fi shi walittaka ya aika ainihin yaƙi a je wani gari a yaƙi shi nan shugaban yaƙin sariya. ana cikin yaƙin sai aka hasko masa wa'annan mayaƙan daga madina yana hango su har garin da suke sai ya ga alaman za a ci su a yaƙi to shi kenan sai yake cewa shugaban yaƙin sunansa sariya yana cewa Aljabala Jabala ya sariya ka zo ɓangaren dutse ka ka ka kauda rundunar yaƙin ka su dawo ta ɓangaren dutse wato ku fake da dutsen nan domin ku yaƙi wa wa'annan mutane sautin daga madina ya tafi har wancan garin kuma suka je suka dawo wajen bangaren dutsen suka yi nasara a yaƙin da suka dawo suka ba da labari sun ji wannan sautin kaga wannan karama ce ta waliyai karaman saidina umar amma saboda bidi'a tana da illa in ana lissafa waliyai ba a kawo maganar sahabbai sai a kawo wani can ƙarshen duniya ya zo sai a ce shine shugaban waliyai ba za a ce abubakar ko umar ko usmanu ko aliyu ko sauransu ba su imam malik ba a kawo su to abun da yasa nace kaga ba sharadi bane walittaka a samu karama imam malik karamansa guda nawa ka sani abubakar karamansa nawa shugaban waliyai saboda haka zaka iya zama wali babban wali kuma ba wata karama da ta bayyana maka karama kan ba sai ta taso ba kuma karaman karka dauke shi sai an yi tafiya a sama akan iska ko ka hau kan ruwa kana ta tafiya ko ka tashi sama ba tsani kar kai tamani wai shine karama daga cikin karamomin imamun nawawi a 24 hours sau ɗaya yake cin abinci a yini da dare ya ci abinci sau ɗaya shikenan gina kai ba za ka iya ba kuma akwai abincin ba babu ba baya bacci sai in bacci ya neme shi karatu kawai yake yi karatu baya kwanciya don ya nemi bacci sai dai yana zaune bacci ya rinjaye shi kaga karama ne kuma ya rasu yana shekara arba'in da biyar kuma har ya rasu bai aure ba shi ma karama ce kila kai ba za ka iya ba har ya mutu aikin addini kawai yake bai aure ba ka karama daga cikin karaman magabata akwai fashul wakti lokaci dan kaɗan sai mutum ya ayyuka masu yawa wannan karama ne yanzu ne tattafen da imamun nawawi ya wallafa yana dan shekara arba'in da biyar aka tula maka so a nan ce dan shekara ɗari ne ya su za ce ya rayu shekara ɗari uku amma kwata kwata rayuwarsa shekara arba'in da biyar amma yi littattafen da wani ya rayu ya fi shekara ɗari bai irin littattafin sa ba to kaga wannan ita ma karama ne saboda haka karama zai iya kana da ita ma ta bayyana ma kai baka san ma karaman ba ne baka san ta bayyana ba daga cikin karamomi da suka fi kowanne mahimmanci shine yau ka ga a yanda zamanin nan ya lalace ka ga mutum yana kokarin fahimtar addininsa yana yin ibadansa yana nisantar sabon Allah duk abin da ya wajaba kana yi kana nisantar sabon Allah kuma kokarin ka ka fahimci addinin ka yi shi daidai to wannan ita ce karama da tafi kowace a wannan zamani. don wasu duk sun shagala duniya kawai ne sa gaba wani sabon Allah ya dulmiya ko musulmi ne kai kuma duk wannan bai dame ka ba kace addini kake son ka fahimta ka yi shi daidai kuma kana yin sa daidai din ai wannan karama ne wani mamakin ka yake ya akai kake iya wannan kama ba a daukan sa karama daga cikin karamu na 419 mutum zai je ya yi tsafi ya zo ya bayyana wani abu shikenan sai ya ce wai shi karama ne wani malami a Kano wani shehi wani ya zo ya sayar masa wata darduma ya masa rufa ido darduman da ya zauna a kansa sai ta tashi sama wai zai iya zuwa makka da ita ya je dawo a rana ɗaya ya tashi da ita ya tafi yana ya dawo shikenan suka yi ya ba shi miliyoyin kuɗi shikenan da mutum ya tafi ya zauna a kan darduman ta kasa tashi <laughs> yayyai bai kasa tashi kaga da ya so ya yi karama ta fi yin kawai za a tafi maka a ce ah, kawai za ku same ni a can sai ku je ku same shi a harfa a sai rufa ido ne wani kuma shayi a bauchi za a tafi wani gari sai ce ku je za ku same ni a can kuma hanyar ga hanyar da ake bi ana tafiya sai shi ya bi wani doshe ne yana ta gudu yana ta gudu kawai su kuma yana sai suka bata hanya suka yi kwana kawai sai suka haɗu da shehi yana gudu kawai yana haƙi kaga karama ta karye kenan to wannan me za mutum don saboda son duniya a ce wai sai ka ta wasu abubuwan da Allah zai tona maka asiri Allah ya tona maka asiri ai ƙarya fure take ba ta yaya dole ne sai karama ta bayyana maka kuma dole sai ka nuna mutane kai waliyi ne waliyi kan babu ya yake ba wai sun kare da aka gano shi ba barin yaman yayi ba waliyin Allah wanda a manzala ya ce in kasa in ka da shi ka nemi maka addu'a ka nemi maka addu'a to amma manzo Usaina Umar ya gane shi ya nemi ya masa addu'a mutane suka fara gane shi suna zuwa wurin sa wallahi gudu ya je ya je wani garin da ba san shi ba har ya sa rayuwarsa amma kai kuma kai kake son ka nuna mutane wai kai wali ne a zo wurin ka a zo ko wannan kake son ka mutane ka bautar da su su zama kaman bayinka suna yi maka suna yi maka hidima ka samu daukaka a duniya Allah ya sauke manzo Allah sa sama ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi ai ubangiji ta'ala ne ya faɗa amma hadisi ne kudusi manzo Allah sasma ya ce Allah ta'ala ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina ina masa izini akwai yaƙi tsakanina da shi a wata ruwa man azali waliyan wanda ya cutar da waliyina to ina masa izini wato ina sanar da shi akwai yaƙi tsakanina da shi kenan idan ka cutar da waliyin Allah kamar ka cutar da Allah ne ta zuwa waliyan duk wani mumini mai tsoron Allah in ka cutar da shi to kana faɗa da Allah ne domin ya yaƙi shaiɗan ya ce Allah ta'ala zai bautawa kai kuma ka zo kana gaba da shi to in kana gaba da shi kana gaba da Allah ne subhanahu ta'ala Allah ta'ala zai karbi fadan yi da shi mu gani za ka share ko ba za ka share ba shi yasa manzala sa sama da yana magana akan shugabannin waliyan duniya sune sahabbai cewa ya Allah Allah fi ashabi la tattakizuhum gharadan ba'di faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه yace ku ji tsoron Allah dangane da sahabbai na kar ku cutar da su kar ku dinga sukan su kuna faɗan aibi kuna danganta musu yace duk wanda ya so sahabbai na ya so su ne saboda yana so na duk wanda yake kin sahabbai na ya ki su ne saboda baya so na ya ki ne ji manzala sa sama yace duk wanda ya cutar da sahabbai na ya cutar da ni duk wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah wanda ya cutar da Allah kuma zai shiga hannun Allah to kaga in ka cutar da waliyin Allah ka cutar da Allah ne to amma su waye waliyin su ne ainihin masu riko da addinin musulunci a bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar kamar yadda sahabbai suka yi su ne waliyai don mazala ya gana gaya faɗan wannan maganar sahabban sai yake gayawa sahabban kuma suna yin addinin akan sunnar manzala sallallahu alaihi yace kuma kar a cutar da su sune waliyai to kaga ba inda za a yanzu mutum ya kauce wa sunna kuma yazo ya ce shi waliyi ne ba zai taɓa yiwa ba bai zai taɓa yiwa ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu yi wa addini kyakkyawan fahimta idan an yi wa addini kyakkyawar fahimta to komai yakan iya zama mai sauki amma in baka fahimci addini ba wahala kawai zaka sha ko kuma wani ya je wahalar da kai ya ɓad da kai ka zama kamar bawansa kai kana tamanin albarka kake samu amma kana ɗaure masa gindi ne yana abubuwa na shirka da bidiyoyi Allah ya sauke sannan sai ce summa du'a'u naf'uhu mu'athiru kenan da yace lil awliya karamatun la tunkaru shine a aqidan ahlus sunna waliyai suna da karama ba a inkarinta wannan gaskiya ne karkace waliyai ba su da karama suna da shi sai dai abun da yake karaman shine karama abun da kuma na 419 ne yana nan a 419 sa in tsafi ne kuma yana nan a tsafin sa ba zai zama karama ba shi kuma summa du'a sannan addu'a naf'uhu amfanin sa mu'athiru mai tasiri ne wato wasu yan bidiya ne suka ce wai addu'a ba ta da tasiri komai Allah suka ce komai Allah ya riga kaddara shi to ne addu'a kuma zaka zai kauda kaddaran Allah ne eh haka ne komai Allah ya kaddara shi ita addu'ar ma Allah ya kaddara ta yau shine ina ji tambayar da aka yi ko ranar alhamis ne la yaruddul qadara illa du'a hadisi ne ce ba abun da ke mai da kaddara sai addu'a to addu'an ita ma kaddara ne kaddara ne take dauke wata wata kaddara ne Allah ta'ala ba abun da bai sani ba na abubuwan da za su faru wato da bayinsa komi da komai ya sani saboda haka addu'a tana da tasiri ma'ana idan ka yi ta ka nemi tsarin wani abu in Allah ya karba zai tsare ka daga wannan abu in ka nemi ja wani amfani ubangiji ta'ala zai amfanar da kai da abun da ka nema din in kai wa wani addu'an alkhairi in an amsa zai samu alkhairi in kai wa wani addu'an sharri ya cutu in an amsa zai cutu din addu'a tana da tasiri shi yasa ubangiji ta'ala ya cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ta'ala ya ce ku roƙe ni zan amsa muku zan amsa muku in ku roƙe ni to kaga a sai addu'a tana da tasiri sannan kuma yace wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an in bayina suka tambaye ka dangane da ni ka ce ina tare da su da jina da ganina da ilimi na. kuma ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya roƙe ni to kaga da addu'a ba ta da tasiri ya Allah ta'ala ba zai ce ina amsawa ba haka nan hadisin manzo Allah sallama ya tabbata a cikin hadisi ingancacce manzo Allah sallama ya ce ma min muslimin yad'u bi da'wati laysa fiha ithmun ولا قضية رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يخشف عنه السوء بمثلها wato duk mutumin da ya yi addu'a musulmi ya yi addu'a kuma addu'a nan babu zunubi a cikinta ba kana addu'a ne Allah ya halakar da wane ko Allah ya tsora wane asara ba addu'a ce kuma wanda babu yanke zumunci Allah ya ɓata tsakanin wane da wani. ya ce face Allah ta'ala ya bashi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku in ma a gaggauta masa biyan bukatan abin da ya neman a bashi take ko kuma a jinkirta masa sai a lahira a bashi wani tarin lada maimakon addu'an da yi da wani abun za ka iya neman sa a duniya kana tamani zai amfane ka Allah ta'ala kuma sai ga a ah, gara a canja maka a bar maka shi a lahira ya fi maka amfani saboda haka kenan addu'a ba ta faduwa ƙasa banza na uku kuma ko Allah ta'ala ya yaye maka wani bala'i da da dai sauka maka ba don kayi addu'an ba kai kana roƙon wani alkhairi daban a sai akwai wani bala'i da ya tinkare ka kai baka sani ma. to Allah ta'ala sai ya amsa addu'ar amma ba zai baka wannan alkhairin ba sai tunkuɗe maka wancan sharrin don ko an baka alkhairin in sharrin ya sauka a kanka ba za ka ji daɗin alkhairin ba to sai Allah ya tunkuɗe maka sharri maimakon alkhairin da kake nema da manzala sama ya faɗi wannan sai sahabbai suka ce idan nukthir ya rasulullah in haka ne za mu yawaita addu'a ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahu akthar kuna yawaita addu'a kuma Allah shine wanda zai baku abin da kuka roƙa saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta addu'a kuma addu'a tana da tasiri kuma hadisi ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a ko inna du'a huwa ibada addu'a ita ce ibada ma'ana babu ibadan da ta kai addu'a domin addu'a akwai kaskantar da kai a cikinta akwai tawazu akwai mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ka ga wani in yana sallah tunaninsa yana kasuwarsa ko ofis ɗinsa ko gidansa ko wurin aikinsa amma in yana addu'a kuma gaba ɗaya yana mai da al'amarin sai zuwa ga Allah musamman in wani bala'i ne ya sauka masa ya manta da komai zaka ga tawazu yana kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to kaga bin mai irin wannan kaga ya gama tawazu'u kenan ya kaskantar da kansa shi yasa addu'an ta zama tana da daraja ma'anar ibada kuma shine kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala so da haka idan mutum baya addu'a sunansa mai girman kai ya nuna kenan bukatunsa za su iya biya ba sai Allah ya biya masa ba ba sai ya maida al'amarin su zuwa ga Allah subhanahu wataala ba al'amarin su zuwa ga Allah subhanahu wataala ba sannan a wani hadisi yace addu'a afdalul ibada addu'a shine mafificin ibada a wani hadisi ya ce laisa shay'un akrama ala Allah min addu'a babu wani abu mafi daraja a wajen Allah subhanahu wataala kamar addu'a mutum ya kaskantar da kansa zuwa ga Allah ta shi yasa addu'ar aka fi son a yi ta ma lokacin da kafi kaskantar da kai kamar lokacin da kake sujjada manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih fa huwa sajidun fa akthiru fihi ad-du'a yace mafi mafi abin nan kusanci da bawa ko kuma mafi lokacin da mutum fi kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala shine a lokacin da yake sujjada shikenan manzala sama ce ku yawaita addu'a a lokacin da kuke sujjada faqaminun an yustajaba lakum kun cancanci a amsa muku a wannan lokacin saboda a lokacin zaka zama kana da cikakken tawabu mai da al'amarin kai zuwa ga Allah subhanahu wataala addu'a in ka ga bata yi tasiri ba to bata cika ta ba ko an samu wani abu da zai hana ta yi tasiri amma asalinta tana yi daga cikin abubuwan da za a lura da shi shine idan ka roƙi Allah subhanahu za ka roƙi Allah subhanahu wataala to kada kana roƙonsa kuma kana rafkane kana tina wasu abubuwa daban baka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah ba idan kai haka to Allah ta'ala ba zai amsa maka addu'ar ka ba shi yasa manzo Allah sa sama yake cewa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roƙi Allah subhanahu wataala kuna masu yaqinin za a amsa muku wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilillahi ku sani Allah ta'ala baya karban addu'a daga zuciya wanda take rafkananniya mai wasa lokacin da kake addu'a kana ta tunanin wasu abubuwa kana ta tunani Allah bai zai karbi addu'anka ba dole sai ka maida al'amarin ka zuwa ga Allah ta'ala ta zaga wani yana ta addu'a yana ta addu'a bai ga amsa ba to saboda lokacin da yake yin a shagale yake yana da tunanin wasu abubuwa bai maida da al'amarinsa da zuciyarsa zuwa ga Allah ta'ala ba to Allah ba karban addu'a ga wanda yake yana addu'a yana tunanin wani abu ko kuma ya zama bai da yaqinin za a ansa masa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu yaqini kana addu'a ma wai kana shakkan ko za a ansa maka ko ba za a ansa maka ba to ba za a ansa maka ba tunda kai shakkan kana da yaqinin Allah zai ansa maka dole sai an samu wannan sannan a wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abun nan abun nan abun nan inna Allah yaqbalu إذ أبنا يقبل يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت da'autu wa lan yustajab ana karban addu'an ɗayan ku matikar bai yi gaggawa ba menene gaggawan yace dinga cewa nayi addu'a nayi addu'a nayi addu'a ba an sami ne ba a wata riwayan da yace ana karban addu'an ɗayan ku matikan bai gaggawa ba sai sabai suka ce me gaggawan manzo Allah ya shine mutum yace da'autu da'autu falan yustajab Na yi addu'a na yi addu'a ba an sami ni ba to idan kai addu'a sai ce ba an sa maka ba ni addu'a ta na yi tayi Allah bai ansa ba to sai a ce ba za a ansa maka ba ai baka yi saka tilastawa Allah ba saboda haka addu'a nan zai iya lokacin da kai ta ansa maka take akwai wan kuma a jinkirta ba za a an ansa maka amma buƙatar kuma sai nan gaba za a biya maka buƙatan ba yanzu yanzu za a biya maka ita ba saboda haka mutum bai zai gaggawa ya ce wai yayi addu'a yayi tayi yayi tayi ba an sa masa ba sannan abu na gaba shine dole ne mutum ya ladabtu da ladduba irin na addu'a wato ya zama abincinka halal ne abin da kake ci tufafinka halal ne sannan abin da kake sha shi ma halal ne kar ka zama ka dulmiye cikin haramun kuma kana buƙatan an sa maka addu'a wannan yakan yiwu ba za a ansa maka ba da sababin wannan don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban inna Allah amara almu'minina bima amara bihi mursalin قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل أشأس أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك الله بايا كرباسي الله ميسركيني بايا كربان أبو سي ميسركيني Allah ya umarci mumine da abin da ya umarci manzanni da shi ya ce wa manzanni ku ci abu mai daɗi na halal kuma ku yi aiki na gari sannan ya ce wa mumine su ma ku ci daga abubuwa na halal wanda Allah ya azirta ku banda haramun sai manzo Allah ya kawo misali da mutumin da yake ash'afa mai buguza gashi alaman tawazu kenan ba ta bai tace gashinsa ba sannan a gabara alaman ƙura-ƙura a tare da shi to wannan mutum kuma sannan yutilu safara yana tsawaita tafiya don tafiya tana daga cikin alamomi na amsa addu'a ga siffa ta tawazu'u sannan kuma gashi mahalin matafiyi don matafiyi ana amsa addu'ansa da gaggawa fiye da wanda ba matafiyi ba sannan yana daga hannunsa zuwa ga sama daga hannu zuwa ga sama alama ne na karban addu'a don manzala sa sama ce inna allaha yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila samai an yaruddahuma sifra Allah yana kunyan bawansa ya daga hannu sama yana roƙon Allah ta'ala ya biya masa bukata sannan ya mai da hannun Allah bai biya masa bukata ba Allah yana jin kunyan wannan to ka wannan mutumin ya samu wannan ladabin ya daga hannunsa sama sannan yana cewa rabbi ya rabbi ya rabbi yana yi wa Allah magiya nan ma ana son haka ya Allah ya Allah ya Allah ka kaskantar da kanka zuwa ga Allah ta'ala zai ya samu wannan to amma yana da wani mishkila da zai hana kila amsa addu'a shine abincinsa haramun ne abun shansa haramun ne tufafin da yake sawa haramun ne kuma wa guziya bil harami ya koshi da haram ma'anarsa shabi'a bil harami ya koshi da haram sai manzala sama ce masa fa annabi sajabu ne zai to ya za a amsa masa ma'ana yana da wuya a amsa masa tare da cewa zai iya yiwa a amsa masa domin kafurai ma sun addu'a ana amsawa wani lokaci shedan in yayi ana iya amsa masa wani lokaci ya ce a jinkirta masa sai duniya ta tashi a kabiransa Allah ta'ala ce ka je kai ta rayuwar har zuwa duniya ta zo tashi to amma wa'annan sabon Allah sababi ne da zai iya hana amsa maka ko an amsa maka ana maka talala ne wataƙila kai ta yin laifuffuka sai ka je lahira kuma ka tadda azabar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wajibi ne mutum ya zama na abincinsa halal abin shansa halal tufafinsa halal ya dinga ƙoshi da halal ba da haramun ba kuma ya bi ladduba na addu'a idan ya zo wato yin addu'a din kuma addu'a yana nuna tawazu'un mutum da mai da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka addu'a tana da tasiri ba kamar yadda wasu suke cewa wai bata da wani amfani ba inda ba ta da amfani ubangiji ta'ala bai zai ce ayi addu'a ba saboda haka duk bala'in da ya zo a roƙi Allah ta'ala ya ɗauke shi duk abin da kake nema wajen Allah ka nemi Allah ta'ala ya biya maka bukata kuma ba a roƙon kowa sai ubangiji subhanahu wataala duk wanda ya je roƙi wani ba Allah bai biya masa bukata to wannan yayi wa Allah shirka manzala sama ya ce wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka roƙa ka roƙi Allah in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kaɗai muke bauta kuma kai ne kawai muke neman taimakon sa sannan yace man istaghatha min ghairi llahi faqad ashrak duk wanda ya nemi wani ya yi masa wani bala'i ba Allah ba ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala shirka saboda haka kenan ya fita daga addinin musulunci gaba ɗaya ka ɗaga hannu ka roƙi wani ya biya maka wata bukata ya baka lafiya ko ya baka haifuwa ko ya azurta ka ba zai iya ba wannan aiki ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka sai a kiyaye dukkan abubuwa na shirka da bidiyoyi wanda aka shigar da shi a cikin wato ainihin addu'a mutum ya tsare in ya tsare addu'ansa za ta yi tasiri ko shakka babu kamar inda Allah ta'ala yake faɗa kuma Allah ta'ala yana son mai roƙonsa kuma idan baka roƙe shi ba Allah yana fushi da kai mallam ya ya gazab alaihi duk wanda baya addu'a manzo Allah sallallahu Allah zai fushi da shi don ya nuna shi mai girman kai ne ya wadatu da kansa kenan kuma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutane ku ne masu bukata izuwa ga izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana cewa wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu Allah ta'ala yana fushi in baka roƙonsa dan adam kuma lokacin da kake roƙonsa a lokacin ne yake fushi in yanzu ya baka gobe in ka zo ko ya baka a cikin fushi jibi in ka zo sai ya hana ka to bangiji ta'ala shi kadai ne wanda baya kosawa kuma ya fi son ma a dinga roƙonsa saboda arzikinsa baya raguwa ko ya baka amma dan adam kuma yana da wani hali baya son roƙo sa'alna fa'ataitun fa'udna wa uttumu wa man yaksuru tasala yawman sayusami mun tambaya kumbar mun sake kumbar duk wanda ya yawaita tambaya za a kosa ba za a bashi ba so da haka ka koma zuwa ga Allah ta'ala maimakon kaskantar da kai zuwa ga wato ainihin mutane la taqba anna li makhluqin ala tama'in fa inna zaka madarrun minka bid-dini tarzikin Allah mimma fi kaza'inihi fa inna ma hiya bainal kafi wan nuni karka kaskantar da kanka a wajen abun halitta kana neman ya biya maka wata bukata don wannan zai cutar da addininka ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala arziki gaba ɗaya a hannunsa yake kuma yana tsakanin kafun da nunu ka abin nan kaulasin da nu'ara in yace kun sai abu ya kasance in ka roƙa ya amsa maka sai ce kun kasance abun sai ka abun ya kasance duk abun da ka roƙa din to da haka ka nemi abu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ka ɗauke hankalinka daga ainihin wato kan jama'a domin kar ka je kai asara addininka ubangiji ta la kara mana imani ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka. wannan mai tambaya za mu fara da wani ke cewa malam yaushe ne lokacin sallah asubahi yake shiga yaushe ne ya kamata mutum ya bar yin suhur domin wasu masallatan na su sukan kira sallah karfe hudu da minti hamsin wasu sukan kira karfe biyar wasu ma sabanin haka da kuma dai sauran lokutan sallah ma a zahar la'asar da magariba da isha ya shi ne lokutan su yake shiga bismillah wasu salatu wasu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah a sallan asuba lokacin ta na shiga biyar da minti uku karfe biyar da minti uku saboda haka yadda aka saba da a yi kiran sallah kafin karfe biyar ko a tada sallah kafin biyar ko biyar ya kamata a canja in lokaci ya canja sai a canja to da haka yanzu kafin a yi kiran sallan karshe sai biyar da minti uku kaga ya kamata a ce ana tada sallah ne biyar da minti goma domin yanzu biyar lokacin sallan asuba bai yi ba sannan lokacin sallan azhar kuma sha biyu da minti shida lokacin la'asar karfe uku da minti ashirin da biyar kar kai sallan la'asar ɗinka uku da kwata idan ka yi lokacin bai yi ba a yanzu ko da da a baya ya yi amma a yanzu lokaci bai yi ba sai ka canja uku da minti ashirin wato da abun nan da biyar nan lokaci yake kaga kamata a ce da rabi ne za a yi ko koye gaba sannan lokacin magariba shida saura minti shida shida saura minti shida lokacin isha kuma bakwai da minti hudu nan ma na yin kuskure sai ga tun kafin karfe bakwai mutane suna sallah a yanzu bakwai lokacin la'as abin isha bai yi ba sai bakwai da minti hudu lokacin isha yake yi saboda haka ya kamata limamai da ladanai su gyara a su ba biyar da minti uku a zahar sha biyu da minti shida la'asar uku da minti ashirin da biyar magariba shida saura minti shida isha'i kuma bakwai da minti hudu kuma gaba gaba yake karuwa yake ba riguwa ba saboda haka za ka canja ka canja can gaba kai gaba saboda zai iya iso ka kuma har ma ka nemi kuma ka nemi kuma ƙara wani mintocin na'am wannan yake ce malam hadisin da yake maganan cewa idan mutum ya sallah a masallacin Ka'aba za a ba shi lada dubu ɗari ya daidan ya sallah a masallacin Madina kuma za a ba shi lada idan ya sallah masallacin Ka'aba za a ba shi lada dubu ɗari a shi yake tambaya shin wannan idan mutum ya salla a jam'i ne ko kuma a koda shi kadai ne ya salla wata tambayar da take alaka da wannan kuma mai tambaya yake cewa mal an kasafta lada wanda za a ba wa mutumin da ya salla masallacin Kaba da kuma wanda za a ba wa wanda ya salla masallacin Madina to malam masallacin kubafa shi ba na jin ana ambatan adadin ladan da za a ba wa mutum gashi ana jeranta shi daga cikin masallacin da sallah cikin su yake da falala ko kuma shi bai da wani lada da aka keɓance na shi to farko dai ina son ne gyara akan maganar ladan nan ba hadisin da ya ce in kai sallah a masallacin manzon Allah ka da lada dubu ko in kai a sallan kawa ka da lada dubu ɗari wannan kawai masu cewa in kai sallah a jam'i kana da lada ashirin da biyar ko ashirin da bakwai in kai kaɗai ne ka da lada ɗaya ba wanda ya faɗi wannan maza sama bai faɗi wannan so da ka ba maganar lada ake ba maganar daraja ake darajan kuma tafi lada wato idan kai sallah ɗaya a masallacin manzala sallama tarin ladan da za a baka yafi na kai sallah dubu a wani masallacin in ba shi ba kowace sallah ɗaya kuma Allah ta'ala shi kaɗai ne ya san ladan guda nawa ne amma ka ce lada dubu ai ka takaita ladan ai mazalla ba haka yake nufi ba haka sallan jami'i in kai kai kaɗai Allah ta'ala ne ya san iya ladan to wannan ladan ne za a ninka shi sau 25 ko 27 ya kamata mu fahimci wannan to sai ce menene tambayan farkon ma ina neman imanta ya to ya ce a jam'i ne ko mutum shi kaɗai ko kai kaɗai ko a jam'i kana da wannan ninkawa wato hadisi in ya zo mutlaki baka isa ka kayyade shi ba sai da dalili da aka ce salatun fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi masu sai ce wa salatun fi harami afdalu min mi'ati alfi salatin to salatun din nan nakira ne fi siyaqil ithbati tufidu al itlaq nakira ce ga wanda suka san nahawu salatun ba ce as-salatu ba kuma ba a ce salatul jama'ati ba ba yi taƙaidin salatun nakira saboda haka sallah kowace iri kenan salatun sallah ko na nafila ko na farilla ko a jam'i ko ba a jam'i ba in kai guda ɗaya ya fi kai sallah dubu a wani masallacin ba shi na fata mun bayyana haka nan a masallacin abin nan kaba kuma ya fi kai sallah dubu ɗari kuma har wasu malamai suka ce in a jam'in ne kuma sai a ninka maka kuma na jam'in misali yanzu ka yi sallah kai kaɗai a masallacin mazala su sama shikenan za a baka lada abun nan lada abun nan ai ladan sallah dubu kai kadai to yanzu sai kai jam'i ko kuma fiye da ladan sallah dubu kai kadai in bana idan a jam'i kai idan kai kadai ne kai to yanzu sai kai sallan a jam'i wannan ladan sallah dubun za a ninka shi sau ashirin da biyar ko sau ko sau ashirin da bakwai kenan la a baka lada na sallah a dubu ashirin da bakwai ko dubu ashirin da biyar idan ka yi ta a jam'i tun da kai kaɗai ne kana da ladan sallah dubu tun a ɗakin ka'aba ne kuma kaga an ce kana yafi lada za baka ladan sallah dubu ɗari ko fiye da ɗari in ka yi ta a jam'i kuma kenan za a baka ladan sallah miliyan biyu da dubu ɗari biyar ko kuma miliyan biyu da dubu ɗari bakwai za a ninka sau ashirin da biyar ko a ninka sau ashirin da bakwai saboda haka wannan ana maganan ko kai kaɗai kai sallah kana da wannan lanan in kai jam'i kuma wannan dama kuma akwai hadisan falalan wato jam'i saboda haka gara basan ba karama ba ce na'am hadisi bai zo ya ce ga irin sallan da abun ne an yinka sau kaza ba shi kuma abun da ya shafi falala ko lada abu ne wanda wahayi ne yake iya faɗansa alfadail ya tunalu bil qiyas imamu nawawi yace ba a qiyasin falala to tunda ba a gaya mana adadin sau nawa za a ninka sallan ba babu a qur'ani babu a hadisi sai mu tsaya inda Allah ya tsaye da mu amma masallaci ne mai falala ta hudu sannan kuma yana da falala mazala sama ya ce man tatahhara fi baitihi thumma ata masjida quba wa salla fihi rak'atayn kana lahu ka ajri umrah wanda yayi tsarki a gidansa yayi alwala ya tayi masallacin quba ya je nafila raka'a biyu za a bashi ladan kaman yayi umra to kaga umra kuma Allah ta'ala shi ya san iya adadin ladan da yake bayarwa to kaga yana da falalan kenan amma mu ce za a ninka ladan sallan sau kaza wannan kan bamu da shi kuma ba za mu iya yin kiyasi ba na'am